Shin ka san yadda Sardauna ya sauke Muhammadu Sunusi na ɗaya bayan shekara goma akan mulki? a waje ɗaya. Muhammadu Sunusi na ɗaya shine kakan sarkin yanzu Sarki Muhammadu Sunusi na biyu wanda yake samun sa'insa da gwamnati a halin yanzu. Alif ɗari tara da sittin da uku ne gwamnan Arewa Kashim Ibrahim ya sanarwa Sarki Sunusi na ɗaya cewa zai bar gadon sarauta. Gwamnatin Sardauna ta ɗauki matakin tsige sarkin Kano Muhammadu Sunusu na ɗaya daga kan gadon mulki bayan sun samu saɓani. Kashim Ibrahim ne ya kawo wa sarkin takardar murabus daga ofishin Sardauna domin ya sa hannu. Nan take sarki Sunusu na ɗaya ya rattaba hannu ba tare da ya ji wani ɗarɗar ba, inda bayan ya sa hannu aka nemi ya bar Kano zuwa wata ƙasa, a nan ne mai martaba. A nan ne mai martaban ya zaɓi ya wuce ƙasar Azare. inda ya ƙarasa rayuwarsa har ya bar duniya. A wata takarda da wani masanin tarihi mai suna Ajiro Bayemi ya rubuta mai suna Road to Azare ya bayyana cewa kishi ne ya jawo aka sauke sarkin Kano na lokacin daga kan mulki a lokacin Ahmadu Bello yana firimiyan arewa shi kuma sarki Sunusu na ɗaya shine muƙaddamin ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya. a dalilin kusancinsa da Shehu Ibrahim Inyas, shi kuma a lokacin Sardauna yana jin ragamar ɗariƙar Kadiriya. Sardauna wancan lokaci shi ne babban jagoran ƙadiriyya a arewacin Najeriya, wanda wannan ya jawo bambancin ra'ayi tsakaninsa da Sunusu na ɗaya. Ahmadu Bello a lokacin yana ƙoƙarin kafa kansa a matsayin jagoran addini a arewa. Waje ɗaya a waje ɗaya Firimiya Ahmadu Bello yake yi na mamaye musulman arewa ne ya jawo saɓani da sarkin na Kano wanda a lokacin yake samun goyon baya da girma daga dubban mabiya Tijjaniya wanda ya zama ƙalubale ga firimiyan yankin. Muhammadu Sunusi na ɗaya shine babban ɗa a wajen Abdullahi Bayero da ya bari a lokacin da ya rasu bayan tsige sane aka naɗa sarki inuwa wanda ya rasu ba daɗewa ba. sai aka nada sarki ado bayero a ƙarshen 1963 ya bara kafin ya karye a sha wuya